Zazzafar Mahawarar da ta biyo bayan binciken da ya ritsa da wasu manyan jami'ai da 'yan kasuwa masu alaƙa da jam'iyyar PNDS tarayya ita ce ta sa shugabannin jam'iyyar mai mulki gaggauta fitar da sanarwa domin bayyana matsayinsu a hukunce da nufin tsaida ruwan miya. kamar yadda shugaban matasanta dawe ahmed barangaye ke karin bayani matsayin jam'iyyar PNDS tarayya matsayi ne na shugaban kasa shugaban kasa shine ya ɗauki ne yin bincike dan saboda yana da masaniya bisa da ana wasu harkoki harantantu a cikin harkar kwangila a ofishin minista kin tsaro a lokacin da ake magana a yau shi binciken nan da ake yi bai zama na dindindin ba zai zama na dindindin a lokacin da an ka ba waɗanda ake zargi dama kawo hujjojinsu bisa da abin ake zargan su lokacin nan ne tahiya za ta ci gaba cikin hanyar da doka ta dauka kuma partiyo ya ka mishi karfin gwiwa da cewa ya ci gaba da yin wannan bincike har karshe mai cikin tabbatar da an yi shi bisa hanya da doka ta amince a yi. To sai dai Alhaji Dudu Muhammadu na jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa na cewa idan aka nazarci wannan sanarwa a bayyane ake gane cewa jam'iyyar ta PNDS tarayya ta cire wa kanta zane a kasuwa. Ai kurji ya riga ya ya wa kare a tsakar kai babu zancen lasa. Ai yau jam'iyyar PNDS tarayya ta da abin hudi. tun muna gaya wa duniya cewa ga ta'asar da ake yi kahin shi iso ka tambaye magana ga fa irin ta'asar da ake a ƙasar nan ana sama da faɗi da dukiyar jama'a to sai gashi su da kansu sun ce sun yi arin gizo dukiyar jama'a an yi wanda ƙara dukiyar jama'a an bar talaka marayi a baya bayan nan kungiyar alƙalan shari'a da talauyoyi sun buƙaci gwamnati ta gabatar da wannan batu gaban shari'a don hukunta masu hannu a wannan ta'asa ta ofishin ministan tsaro to amma jam'iyyar pnds tarayya a sanarwarta ta ce akwai wata ɓoyayyar manufa a tattale da wannan bukata. Akwai zargi da mutane suka yi mana na cewa gwamnatinmu da partikinmu farti ne wanda amfani da rashawa, farti ne wanda ke babbakari dukiyar ƙasa a lokacin na jami'an tsaro su da ke can suna filin daga da 'yan ta'adda suke rasa rayukansu. To lalle farti ya bai da martani da cewa a kiyaye da cewa masu wannan zargi mutane ne waɗanda son ka saba. har kullum a lokacin duk wata magana ta samu su abin da ke damu su yau ba rashawa bace abin da ke damu su yau ba harkar sojoji suna mutuwa bace abu guda na son ka sama gaba shine ganin hanyar da za su yi ta hambare mu daga kujerar mulkin da Allah ya azama kanta da yarda al'umma ƙasa. To kome 'yan adawa ke cewa ne game da wannan zargi? har ila yau ga kakakin RDR canji. Ai gwamnatin tarayya tana so bata so ai tafiya zati. su na tara ne a masu mulkin ƙasar nan kana jin ba za a samu na goma ba dama idan ganga ta cika zaƙi karshen ta haka za kai kamar ya kake ni gaskata birni sule mummuni barama muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger